Sharhu nazm al na babban malamin mu al-sheikh al-uthaymin Allah ya masa rahama wanda yau darasi na talatin da shida kenan talatin da shida afwan yau darasi na talatin da shida cikin wannan littafi mai albarka idan yan uwa ba su manta ba jiya mun tsaya a daidai wa'insu abiyat waɗanda suke mana magana dangane da sigatul amur, cikin babin nahayi muna cikin babin nahayi mun yi ta'arifin annahayu sa'annan in ba ku manta ba mun kawo ta ka'ida da zantukan malima dangane da ita shine al'amuru bi shay'i na an diddihi mun yi wannan bayanin sannan jiya mun fara bayani ko in ce mun yi bayani cikin wannan baitin shafi na casa'in da biyu wasigatul amrul lati madat tarid wal qasdu ha an ba hama wujid wanda mun yi bayanin abin da wannan baitin ke nufi cewa wasigatul amrul lati madat tarid wal qasdu minha an ba hama wujid cewa siga ta umarni ita ce ifa'al mun yi bayani a baya wacce ta wuce shine wasiqatul amr allati madat siga ta al'amuru ita ce ifa'al wacce ta wuce allati madat wacce ta gabata tarib tana zuwa wal qasdu minha abinda ake nufi da ita in ta zo shine an yubaha ma wujid shine a halatta abinda aka samu cikin wannan jimlar siga ce ta umarni idan ka zo nan kaga ba al'amuru lil wujubi bane eh, muka faɗi yanayin da ake samun wannan sigar kuma takan fa'idantar da al'ibaha shine idan aka samu hani ya gabata sai kuma gashi fi'ili ya zo da sigar umarni wannan ba za ka ce al'amuru lil wujubi ba saboda wancan hanin da ya gabata Hammaka muka masala da faɗin Allah wa iza halaltum fasdadu kaga fastadu sigatul amri ne amma nan ba lil hujubi bane lil ibaha ne saboda aya ta gabata cewa Allah ya haramta wanda ya ɗau ihrami yana aikin hajji yayi farauta Allah ya haramta to sai kuma Allah ya ce wa iza halaltum fastadu wato wancan abu da aka haramta muku a baya yanzu kuma halali ne amma kaga ya zo ne da sigatul amri siga ne na umarni fastadu wanda mun yi bayani a nan shine fassara wannan baitin ko ma'anarsa ko abin da ya kunsa idan siga ta umarni ta zo bayan hani to ibaha take fa'idan tawwa wanda mun karanta wannan baitin shi ma kama a tattuwal qasdu min taswiya kazali tahdidin wa takwinin hiya wanda wannan shi ma mun yi bayani siga ta al'amur takan zo amma tana ɗaukan ma'anar taswiya ko kuma ma'anar tahdid ko kuma takwin wanda ta suya shi ne kamar ka ce equal siga ce ta al'amur amma ma'anarta shi ne ta suya kamar equal duk ɗaya ne kamar bahaushe ke ca wasu ɗaya ubansu ɗaya kaga wato bahaushe kan yi amfani da wannan karin maganar yayin da abu ya zamantu daidai wa daida in ka yi ma kanka in ma ba ka yi ba kanka yakan ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shine kamar ma'anar taswiya kenan to haka ya ce kama tat kamar yadda ita sigatul Amur, takan zo wal qasdu min har taswiya abin da ake nufi da ita shine taswiya kamar faɗin Allah fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum kaga fasbiru wannan sigatul amr ne amma shin tana ba da ma'anar wannan ko a ce al'amuru lilwujubi a'a abinda ta fa'idan ta anan shine ta suya duk ɗaya ne wasu ɗaya ubansu ɗaya tasbiru aula tasbiru sawa'un alaiku Allah yana magana da ‘yan wuta ne ku yi haƙuri ko kakwai haƙuri duk wasu ɗaya ubansu ne duk ikon ta suya kenan to kaga amma Allah sai ce fasbiru kaga kamar za ka iya fahimta kamar umarni Allah ke ba su su yi haƙuri ai ina aka ce wa mutum ya yi haƙuri to ana rarrashinsa kenan wanda yake cikin azaba kuma ina zancen a ba shi haƙuri kamar an rarrashe shi kenan shi yasa a nan Allah yana amfani da wannan siga ta umarni ne saboda ta suya wato duk wasu ɗaya ubansu ɗaya ku yi haƙurin ko rashin haƙurin duk wasu ɗaya ubansu ɗaya saboda in kun yi haƙurin ma ba za ku samu amfani na haƙuri ba in ma kun ƙi ma haƙurin ba zai amfanar da ku komai ba don haka da haƙurin da rashinsa duk ɗaya ne shine fasbiru aula tasbiru sawa'un alaiku. to kaga wannan shine kama atat wal qasdu min hatta suya sai ce kazali ta hadidin hakan nan siga ta al'amuru kan zo littahadid saboda honi kana yanka mai shi honi an gane kana yi wa mai shi ka shedi littahadid kana tahdidinsa kamar yaronka ya aikata wani abu na ba daidai ba sai ka ce ka ƙara aikata abu kaza in dai kai ka isa ka ƙara aikatawa kaga ai ba wai kana yi masa umarni ba ne wai ya ƙara aikatawa a ka shaidi kake masa warning kake masa ba kana cewa ya aikata wannan al'amarin ba ne kamar malama sukan masala da wannan ayar faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kaga nan ba ikhtiyari bane Allah ke bayarwa ba zabi bane Allah ke bayarwa cewa wai wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirci a'a ba haka ma'anar ayar take ɗauke da shi ba ma'ana ayar tana nufin kashedi ne kama yi kafircin daman imani Allah yana son sa fa man sha'a falyu'min mashi'a ta Allah mashi'a shar'iyya mashi'a diniya kaga Allah yana son ai imani haka kuma kafirci Allah baya son kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr to kaga da haka Allah ba yana kama yi kafircin ka gani Allah yana faɗi kama yi kafircin ka gani wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ba wai Allah na cewa in kaga dama shikenan kana da right kana da ra'ayi ai ba komai bane a wajen Allah kama yi kafircin an eh an fahimci wannan wannan sukan ce littahdid ne to Allah yana honin ne wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur haka sa'annan kuma sigatul amr takan zo littakwin an gane littakwin wannan maluma suka ce ya ƙunshi ayatullahi alkauniya kamar irin faɗin Allah kunu ƙiradatan khasi'in kaga kunu ƙiradatan khasi'in kamar faɗin Allah i'tiya taw'an aw kara i'tiya kaga sigatul amr ne hakan nan da dai sauransu kamar faɗin Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to kaga wannan kenan shine siga ta al'amur ta zo littaswiya ta zo littahdid ta zo littakwin wannan kenan mun gama da wannan za mu tashi shafi na 93 duk wanda ba shi da pdf da Allah irin waɗanda suke waje kuma suke bibiya ɗalibai wanda ba shi da pdf na wannan littafin zai iya magana ta whatsapp ta namba ta 07068689888 wanda sai in tura ma da pdf don ka ringa bibiyan mu akwai kuma ɗalibai ya salam na yi kuskure ban ma yi kiran grup na ɗalibai ba wai haƙuri ban ma yi kiran gurup na ɗalibai ba amma allah ya sa ban ma fara ba ban yi kiran grup na ɗalibai ba tsaya ne kiran grup na ɗaliban saboda su hau a yi karatun da su idan an yi karatun babu su to ai an wannan kenan eh, ku yi haƙuri ba su zan yi kiran gurub na ɗaliban zan yi kiran na ɗaliban wannan shine dai karatun da muka yi wannan shine karatun da muka yi wannan shine karatun da muka yi jiya kenan assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum salam akan kan ina na'am ina shoran ɗaliban wallahi malam da ban su ba amma bari in kira bada ku ce ba ta hauro za a yi karatu eh a eh ba matsala ni dai zan fara idan ka zo ka tarar da ni a hanya ko in aka sauke aka sauke aka mai da shi audio to to kana ji yanzu dan na sa wannan bluetooth to inda za mu tashi shafi na casa'in ne shafi na casa'in da uku wannan zama na talatin da shida ko zama na talatin da shida cikin wannan littafi sharhu nazmil warqat zama na talatin da shida shafi na casa'in da uku za mu tashi inda malam ke cewa na ƙulu wanda amsa ne na waccan magana fa'in ƙala ƙa'ilun kaga wajen fa'in ƙala ƙa'ilun To, ya ce fa’in ƙala ƙa’ilun idan wani mai faɗi ya ce, ya dulluna ala annal amra ya atili hazihil agrad allati zakar hal mu’allifu. Ya ce fa’in ƙala ƙa’ilun idan wani mai faɗi ya faɗi, ya ce ya dulluna, mallazi ya dulluna, menene ke nuna mana? ala annal amra akan cewa sigatul amr umarni yakan zo ya ati yakan zo li hadhihi al-aghrad ga wayannan munfofi cewa littasuya littahdid littakwid to me ke nuna mana cewa sigatul amr takan zo da wannan ma'anar allati zakaraha al-muallif wanda mawallafin ya faɗi sai malam yace naqulu zamu ce al-qara'in was-siyaqu ƙara'in ƙarinoni alƙara'in jam'i ne na ƙarina an gane ƙarina ƙarina takan iya zamantowa ƙarinatul hal ko ƙarinatul makan ko ƙarinatul zaman an gane yanayin da aka yi wannan maganar lokacin da aka yi wannan maganar gurin da aka yi wannan maganar an gane gurin da aka yi wannan maganar yanayin da aka yi wannan maganar to ƙara'in su ne suke fassarawa cewa wannan umarnin kaza yake nufi an gane wannan umarnin ma'anansa kaza an gane ƙarina ita ce take nunawa an gane karina ita ce take nunawa e, eh, ya ƙuri da Allah ƙarina ita ce take nunawa ƙarina ita ce take nuna cewa wannan shigatul amur a nan kaza take nufi sigatul amur a nan kaza take nufi ya ce to idan mutum ya tambaye mu ya ce me yake nunawa cewa umarni yakan zo da ma'anar suya siga ce ta umarni amma ana nufin wasu ɗaya uban su in ma kayi in ma baka ba duk ikon ko honin siga ce ta umarni amma honin ne a cikinta ko kuma takwin ne kasantawa an gane shi ne sai ce abin da ke nunawa shine alƙara'in wasiyaq ƙarinoni alamomi da ake gane haka yanayin da mai shi ya magana wanda yake magana da shi a lokacin da yake yin magana a siyaq da kuma tsarin zancen yadda aka jera shi ga wata gaba can ta ɗan ba da wata fahimta ta kaza <laughs> kaga siyaƙi ne ke ayyanawa wannan magana context kenan ko wannan maganar ko wannan kalmar ma'anarta kaza ne ko wannan jimlar tana nufin kaza ne ko umarni a cikin wannan jimlar kaza yake ɗauka context ya ce to in mutum ya tambaya me yake nunawa cewa umarni yakan zo da wa'annan ma'anonin da aka ambata shine ta ta takwin sai ce na ƙulu sai mu ce alƙara'in wa siyaƙ ƙara'in ne suke nunawa siyaƙi ne yake nunawa sai ce falƙara'in wa siyaƙ <coughs> ya ce ƙara'in ƙarinoni da kuma siyaƙi laha ahammiyatun kabiratun fi fahimil murad yace suna da mahimmanci babba fi fahimil murad cikin fahimtar nufi me ake nufi cikin ka fahimci kaza ake nufi ƙara'in da siyak suna da mahimmanci kamar su ne suke alƙalanci ne in an yi saɓani wane ya ce abu kaza da aka faɗi kaza ake nufi wani kuma ya ce abu kaza da aka faɗi ba kaza ake nufi ba to alƙara'in wasiyaq su ne suke zama alƙalai suke tantancewa shi yasa suke da ƙa'ida alƙaulul ladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaqi murajjahun ala khalafahu alƙaulu zance alladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaƙi, wanda ƙara'in na siyaƙi ke ƙarfafa shi wane ya ce kaza wane ya ce kaza cikin aya kaza to zancen da ƙara'inu siya ke ƙarfafawa murajjahun za a rinjayar da shi ne alama khalafahu akan wanda ya saba masa akan wanda ba shi ba saboda ƙara'in da siyaƙi suna da mahimmanci mutuƙa gurin fahimtar abin da ake nufi malam ya ce falaisa kullu kalimatin تأتي في موضع لمعنى تأتي لهذا المعنى في كل موضع مالن يتي فليس كل كلمة يتي باقوة كلمة بتي تأتي في موضع لمعنى da take zuwa cikin wani waje domin wata ma'ana ga wata ma'ana ba kowace kalma ba ce da take zuwa cikin wani waje da wata ma'ana ta atili hazal ma'ana ɗin ta'atili hazal ma'ana kuma take zuwa da wannan ma'anar da ta zo da shi a wannan waje fi kulli mawdu'in a kowane waje a ce ai ma'anar kalman kenan tunda ta zo a wannan guri da ma'anar kaza to duk inda ta zo ma da ma'anar kaza din dan da ta zo da shi anan yace ba haka bane sai ce wa inna ma yu'athiru siyaqu yace kadai siyaqi yana tasiri fi taghyiri ma'anaha cikin canja mata ma'ana context yakan yi tasiri gurin canja ma'anar kalmar ta iya zuwa a ma'ana ta kaza a wannan waje amma a wani wajen idan ta zo ba za ta zo ga wannan ma'anar ba assalamu alaikum kana ji na kuwa na ga uwa ya ɗauke yawwa an gane ba lallai ba ne dan ma'anar kalmar kaza ne kuma duk inda ta zo cikin jumla wannan ma'anar take ɗauka ba haka ba ne siyaƙi yana tasiri cikin tagurin bankara ta ya bata ma'ana shine yace wa inna ma yu'athiru siyaqu yace kadai siyaki yana tasiri fi taghyiri ma'anaha cikin canja mata ma'ana wannan kalmar sai yace fa masalan misali law qala qa'ilun da mai magana zai ce دعوت ليوم الخدم على الغداء ثم قال دعوت الملك على الغداء يتي فلا شك أن السامع سيفهم أن هناك اختلافا كبيرا بين الغداء في الجملة الأولى والغداء في الجملة الثانية دامتن زيتي دعوت ليوم الخدم على الغداء ce yau na kirayi masu hidima masu aiki na kirayi 'yan aiki ga abinci wato na yi kira ga abinci wa 'yan aiki sai kuma ya ce mai shi dai ya ce da'autul malika alal gada na kira sarki ga abinci duk kalmar gada gada ce sai ce fala shakka babu shakka annas sami'a lallai mai sauraro sa ya fahimu da sannu zai fahimta anna hunaka ikhtilafan kabiran zai fahimci tabbas lallai akwai saɓani babba bainal gada'i fil jumlatil ula wal gada'i fil jumlatil saniya tsakanin abincin nan an gane tsakanin abincin nan da aka kirawo 'yan aiki da kuma abincin nan da aka kira sarki dole ka san ba iri ɗaya bane, ba kala ɗaya ba an gane ba kala ɗaya ba ba iri ɗaya ba ne saboda wayancan 'yan aiki ne wannan kuma sarki ne amma duk kalma ɗaya aka yi amfani da ita sai ce ma'a anna kalimatal ghada'i wahidatu tare da cewa kalmar ghada ɗin da ya kwaya ɗaya ce Yace lakin na siyaƙa wal ƙara'ina sai dai siyaƙi da ƙara'in ja'alaha mukhtalifatan siyaƙi ya sa ta ta zamanto mai sassaɓawa bi asabi ma tudafu ilaihi bi hasbi ma tudafu ilaihi da gwargwadon abin da aka jinginawa wannan kalmar wannan kalmar an jinginawa sarki ne wannan kalmar an jingina masu aiki ne to kai ka san sarki yanayinsa da ko masu aiki ba yanayi ɗaya ba ne ka san idan ana magana gada ta fannin sarki ka san irin gada ɗin da ake nufi idan ana gada dangane da masu aiki ka san irin kalmar gada ɗin da ake nufi ba iri ɗaya ba ne an gane kaga a ma'anar kenan sai ce misalin akhar wani misalin daban yace qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh wa ƙauluhu fa idha istawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki yace fa ma min shakkin anna listiwa'a fil ayati al-ula mukhtalifun tamaman anhu fil ayati ath yace da Allah yace Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine wannan da ya hadace sammai da kasai wa ma baina guma da abin da ke tsakanin su fi sittata ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa ala al arshi sannan ya daidaita akan al arshi da kuma faɗin Allah fa idza in ka daidaita anta kai wa man ma'aka alal fulki da kuma waɗanda suke tare da kai alal fulki akan jirgi ina ganin annabi nuhu Allah ke gayawa to kaga fa tawaita da kuma sun mastawa alal arsh yace fa mamin shakkin yace babu kokkonto ba shakka anna listiwa a fil ayatul ula istiwa'i daidaito cikin aya ta farko sun mastawa alal arsh mukhtalifun tamaman anhu fil ayatul saniya ya saba da istiwa'i da ke cikin aya ta biyu fa'izas tawaita saboda wancan istiwa'i ne na alkhaliku an gane wannan kuma istiwa'i ne na makhluk kaga siyaki ya nuna akwai bambanci Allah daban bawa daban shi Allah laisa ka misli shay'un ne wa huwa basir shi yasa yace li annal mudafa ilayhi saboda wanda aka jingina wa istiwa'in ya yana sabawa an gane fala budda an ya ma'ana da ka dole ma'ana ta saba an gane bayan da istiwa'in Allah yake haka istiwa'in bawa yake ba amma siyaƙi ya nuna saboda Allah aka danganta wannan istiwa'in wannan istiwa'in kuma bawa aka dangantawa kaga siyaki shi ya nuna an gane shafi na casa'in da hudu ya misalin akhar wani misalin daban na ƙara'u ƙaunahu ta'ala muna karanta faɗin Allah maɗaukaki bal ya dahu mabsuta ya ce hal na fahamu anna hataini liyadaini mislu qaulihi ta'ala bima kasabat aidin nas la bal yakhtalifu bi hasabil mudafi ilayhi yace wani misalin daban kuma yace muna karanta faɗin Allah maɗaukaki bal ya dahu mabsutatani bari dai hannayensa biyu ababen shimfiɗawa ne wannan Allah kenan yace hal na fahamu shin za mu fahimta anna hatainil yadaini cewa hannayen nan guda biyu mislu qawlihi ta'ala daidai yake misalin faɗin Allah ne bima kasabat aidin nasi da abin da hannayen mutane suka aikata shin za mu fahimci cewa haka yanda hannayen Allah suke haka hannayen bayi mutane suke sai ce la ya ce a'a ya ce bal ya bari da yana sabawa bi asabil mudafi ilaihi da gwargwadon wanda aka jingina zuwa gare shi wancan ga Allah aka jingina bal ya dahu domirin ɗin yana koma zuwa ga Allah don cewa suka yi yadullahi maghlula sai Allah ce gullat aidihim walu'ini walu'inu bima qalu sai Allah ce bal ya dahu. Allahu kenan wannan kuma bima kasabat aidin nas mutane aka jinginawa da haka ya talifu bi hasabil mudafi ilayhi yana sabawa da gwargwadon wanda aka jingina zuwa gare shi can zuwa ga Allah aka jingina nan kuma zuwa ga mutane aka jingina kaga siyaƙi shi ya nuna akwai bambanci sai malam ya ce izan dan haka alƙara'inu ya ce ƙara'in hiyallati tu'ayyinul ma'ana su ne suke ayyana ma'ana su ne suke ba da ma'anar kalma cikin jimla don haka kaga wannan duk dalili ne ke nuna cewa sigatul amr ta atili taswiya sigatul amri ta atili tahdid sigatul amri ta atili takwin siyaƙi ne da ƙara'in su za su nuna nan kaza take nufi an gane shi yasa yace idan dan haka alqara'inu qarinuni hiya allati tu'ayyinu alma'ana su ne wanda suke ayyana ma'ana yace wa min samma tajidu mas'alatan fiha amrun yakhtalifu ulama'u fiha yace ta nan ne zaka samu mas'ala fiha amrun a cikinta akwai umarni aya ce a cikinta akwai umarni an gane yaktaliful ulama fiha malama ko sai su sabani cikin ayar cikin mas'alar akwai umarni kowa ya yadda an gane kowa ya yadda akwai umarni amma wani sai kalli siyakin ayar sai ce wannan umarnin lil ibaha ne saboda siyakin da ya kalla saboda ƙara'in da ya amfani da su wannan kuma sai ya duba sai ce wannan umarnin lil wujub ne wani kuma sai ce lilista ne shi yasa zaka ga malama suna sabawa saboda wancan qara'in da ya duba suka bashi ma'anar kaza ake nufi a wannan umarni cikin wannan ayar wancan kuma ya duba waɗansu qara'in da siyaq din yace ai kaza ake nufi shi yasa yace kaga ومن ثم تجد مسألة فيها أمر يختلف العلماء فيها huwa? هو للوجوب شو wannan umarnin na wajabci ne aw lil istihbab ko na istihbabi ne aw lil ibaha ko kuma na halacci ne yace wa rubbama yuqalu lit tahdid kai kila ma ce ma lit ne wannan umarnin hasabal ƙara'in, gwargwadon ƙara'in ɗin. da Allah mun gama da nan mun gama da nan kawai nan wa'insu abubuwa ne muka yi haka sigatul amr takan zo amma abin da take nufi shine ibaha shine kamar idan hani ya fara gabata sai kuma umarni ya zo daga baya to wannan umarnin da sigatul amr din nan yana fa'idantar da ibaha ne ba al'amuru lil wujubi a baya ba da muka yi an gane Eh, ba wannan yake yana fa'idantar da ibaha ne saboda hanin can da ya fara zuwa sannan shi kuma ya biyo baya sai kuma muka kawo sigatul amr takan iya ta zo da ma'anar taswiya wasu ɗaya ubansu ɗaya da kai kaza da duk kamar mun masala da aya tasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum kaga sawa taswiya, haka kuma sigatul amr takan zo littahdid shi ma mun yi bayani ko faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur haka takan zo littakwin wanda qara'in dai su ne suke alƙalanci cewa wannan sigatul a anan <laughs> me take nufi qara'in da siyaq su ne suke alƙaran su ne suke yin alƙalanci shine kawai abin da muka karanta anan sai kuma fasali na gaba cikin shafi na casa'in da biyar za mu tashi malam ya ce fasulun fi man tanawalahu khitabu taklifi wa man la ya tanawaluhu wa manil mukallaf wannan fasalin kenan fasulun malam ya ce fasali fi man tana tanawalahu khitabu taklifi cikin wanda magana ta Allah ta taklifi ta haɗa hadda shi da shi ake magana wa man la yatanawalu da kuma wanda zancen Allah na taklifi a yi sallah a yi azumi a yi zakka baya haɗawa da shi shi ba da shi ake ba bai shiga ciki ba wa manil mukallaf kuma waye al mukallaf wannan kamar mas'ala ce wacce malama suke da saɓani cikinta shine halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a amla shin kafirai ane musu magana da furo na shari'a ai sallah da Allah ya ce ai sallah ai azumi shin har kafiri shi ma Allah da shi yake ya shiga ciki ko bai shiga ba shine fi man tanawalahu khitabu taklifi wa man la yatanawaluhu shine fasalin abin da malam zai tattauna sai malam ya ce ya kawo wannan baitin baiti na 67 ya ce wal mu'minuna fi Lahi qad dakhalu illa as-sabi was-sahi wa dhal jununi kullahum lam yadkhulu wal kafiruna fil khitabi dakhalu malam ya ce wal mu'minuna ya ce muminai fi Lahi cikin zance na Allah na tashri'i na taklifi yace qad dakhalu sun shiga ciki duk abin da Allah ke faɗi to mumine sun shiga ciki yace illa sabi sai dai yaro wanda bai balaga ba wasahi da kuma wanda yake mai mantuwa an gane mai mantuwa wasahi yace wazal jununi da ma'abocin hauka mahaukaci kenan sai dai su sai ya istisna'in guda uku ya ce kullahum dukkaninsu wa'annan uku lam yadkhulu ya ce ba su shiga ciki ba ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikumus siyamu ba da yaro ake ba ba da mahaukaci ake ba kila ka iya cewa mutum zai iya mantawa to ba da wanda ya manta ake ba in ya manta kenan cewa ai lokacin azumin yayi an gane kenan shi yanzu yana da wani takfifi saboda silar wannan mantuwar tasa kenan sai ya ce alma'ana ma'anar baitin anna khitab Allahi lallai zance na Allah yashmalu kulla mu'minin yana hada dukkanin mumini ya hada da shi sawa'an suddira suddira al-khitabu bi qawlihi ta'ala yace duk ɗaya ne shin an faro maganar ne da faɗin Allah ya ayyuhal ladina amanu ta shine aka fara maganar shine suddiral khitabu an fara maganar ne sadaru na magana an farkon magana an fara ne bi kaulihi da faɗin Allah ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda suka yi imani Aubi biya ayyuhan nasu ko kuma magana ta fara ne da ya ayyuhan ya ku mutane au biya ayyuhan rusulu ko kuma magana ta fara da ya ayyuhan rusulu ne yace duk ɗaya ne sai ce fa masalan yace a misali almuhim abin da yake mai mahimmanci shine anna khitab Allah cewa zance na Allah na taklifi a yi kaza a yi sallah a yi kaza ya ce yashmalul mu'mina yashmalul mu'mina ya hada da mumini duk wani mumini ya hada da shi walakin nal kafira sai da cewa shi kafiri la yadkhulu ala kalamihi baya shiga zancen Allah shi kamar da Allah ya ce aqimus salata kafiri bai shiga ciki ba a ra'ayin a fahimtar malam da Allah ya ce a salata liduluki shamsi ba da kafiri ake ba kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum kafiri bai shiga ciki ba an gane walillahi ala nasu hijjul bait a fahimtar malam eh, kafiri bai shiga ciki ba amma za mu tattauna matsalar zamuji malam yace ƙala malamin yace illa sabi wasahi wadhal jununi yace mumine sun shiga wal mu'minuna fi khitabil layi qad sun shiga ciki mumine sun shiga cikin zancen Allah yace sai dai asabi yawo wasahi da kuma wanda ya manta wazal jununi da ma'abocin hauka yace bin nasbi da yin nasba waza wannan alif ɗin saboda yana daga cikin asma'ul khamsa an gane tun sabu bil alif ko watu jarru bil ya ra'aitu ko za ja'a zul jununi ja'a ra'aitu zal jununi marartu bi zil wannan alif ɗin shi yake nuna nasba ne shi yasa yace wazal jununi bin nasbi da nasba yace li annahu mustasna min mujibin tamin saboda mustasna ne akwai almustasna at-tam al-mujibu nasbi kamar طارت الطائرة إلا طائرة tsarat ta'iratu illa ta'iratan to shi yasa da yazo kaga sai yace wazal jununi shine dai abin yace wastasna al muallifu rahimahullahu salasatan shi mawallafin sai ya cogace mutane guda uku na ɗaya asabiyu yaro yace bai shiga cikin zancen Allah ba yace fala yadkhulu sabiyu yaro baya shiga fi khitabillahi cikin zancen Allah na ɗora taklifi a yi azumi a kaza a yi ya ce a'a yaro baya shiga ya ce qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah rufi alƙalamu an salasatin an ɗauke alƙalima ga barin mutane uku rufi'al alƙalamu an salasatin an ɗauke alƙalima daga mutane guda uku yace wa minhum daga cikinsu kuma as-saghiru hatta yakbura haka karamin yaro shi ma cikin wannan hadisin daga cikin wanda aka wa alkalima akwai karamin yaro har ya girma shi yasa yace illa sabi an gane na biyu kuma asahi wanda ya manta yace ya'ani yana nufin annasi neman tuwa liqaulihi ta'ala shi ma saboda faɗin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji la tu'akhidna kaka kama mu in nasina in muka manta aw akhtana ko muka yi kuskure Allah yake kad fa'altu kaga shi yasa yace asahi shi ma bai shiga ciki ba na uku yace wazal jununi yace ya'aniyan yana nufin almajnun mara hankali li qawli sallallahu alaihi wasallam fil hadith sabiq saboda fadin manzo Allah cikin hadisin da ya gabata wa anil majnuni hatta yufiqa haka shi ma daga ciki akwai mara hankali har sai ya watsaki ya dawo cikin hankalinsa shi ma amma an ɗauke masa alƙalami shi yasa yace wal mu'minuna fi khitabillahi qad dakhalu illa sabi wasahi wadal jununi kullahum lam yadkhulu ina ganin haka baitin yake to kaga sai yace haka za qala muallif yace akan nan mawallafin yace yace was sahihu abin da yake daidai annahum lallai su kullahum dukkanin su dakhiluna masu shiga ne duk sun shiga ciki yace fa kullun nasi yace dukkanin mutane dakhiluna fi khitabillahi sun shiga cikin zancen Allah dukkanin mutane yace li al asla al-umum saboda asali shine al-umum cewa ya hada da kowa wannan shine aslu idan aka samu mukhassis ya zo ya ce banda wane shine amma al'aslu shine al-umum al'aslu shine al'umu ya hada da kowa shine aslu sai ce kama a fi kitabillah kamar yadda zo cikin littafin Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ku. kowa ya shiga da kafiri da musulmi dole ya ji tsoron Allah Kama faɗin Allah ya ayyuhan su kulu mimma fil ardi wannan kowa ya shiga ciki da kafiri da musulmi da kowa kamar faɗin Allah qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum kace ya ku mutane ni dan aikin Allah ne zuwa gare ku manzo Allah an aiko shi gurin kafiri an aiko shi gurin wanda ya imani da shi kowa da shi ake manzo Allah ya faɗi to kowa ya shiga ciki sai ce fasawabu yace abin da yake shine daidai annahum cewa su lalle su kullahum dukkanin su dakhiluna fil khitabi sun shiga cikin zancen Allah yace wa anna adama dukhulis sabiyyi fil khitabi yace lallai rashin shigar yaro cikin zancen nan na Allah li kaunihi laysa ahlan saboda shi ba ahalin wannan magana bane ba shi da ahaliya faqidul ahaliya ne shi shi yasa bai shiga ciki ba sai yace wa kazalikal majnun wannan hakan nan ma mahaukaci bai shiga ciki ba saboda ba shi da ala ba shi da ahaliya shi ma sai ce wa amma sahi ya ce amma wanda ya manta kaga nan ya gaya ma wato an samu dalilin taksis kenan wancan hadisin da muka karanta ko rufi alƙalamu an salasatin kaga a ciki akwai as ko wa an hatta yakbura shi ma kaga al-mukhassis kenan wanda daman al-aslu shine al-umum al-aslu fil am an yabqa ala umumi hatta yarda dalilul takhsis ke yasa to kaga wancan dalilin wancan hadisin shi ya takhsisin wa'ancan haka kuma wa anil majnun hatta yufiqa kaga shi ma wancan hadisin shi ya fitar da shi sai yake cewa wa amma sahi amma wanda ya manta fala shakka annahu dakhilun fil khitab ba shakka cewa ya shiga cikin wannan magana na Allah kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah yace man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha yace duk wanda yayi bacci ga barin wata sallah bai ba ko ya manta ta ya sallace ta in ya tuna ta idan haka ya shiga ciki sai ce wa illa idan da bai shiga ciki ba kana la salata alaihi idan nasiya to da babu sallah a kansa in ya manta inda bai shiga ciki ba amma saboda ba a sauke masa ita ba shi yasa yace ya shiga ciki sai ce lakin sai dai minhum daga cikinsu. su mallam yadkhul fil khitabi akwai wanda bai shiga cikin zancen ba li adami taklifihi saboda rashin takalifinsa ba shi da ahaliya an gane saboda sai ya balaga sai ce kasabi kamar ƙaramin yaro wal majnun da mahaukaci kaga daga cikinsu akwai wanda bai shiga ba li adami taklifihi an gane saboda za a dora masa nauyi ba za a dora masa a ce yayi sallah ko ya kaza wa minun daga cikin su kuma Mallam ya dukhul akwai wanda bai shiga ba ba cikin khitab din ba li wujudi mani'in saboda samun wani abu da ya hana shi shiga an gane sai ce a zakata yace shin ba ku gani bane zakka tajibu fi malis sabihi wal majnun ai tana wajaba cikin dukiyar yaro da mahaukaci zakka tana waje ba. yaro bai balaga ba iyayensa sun rasu aka bar gado wani yana juyawa dole a bada zakka cikin wannan dukiya mahaukaci gashi yana da dukiya ana dole cikin wannan dukiya a bada zakka shi yasa yace a ra'aitumuz zakata shin ba ku ga zakka ba tajibu fi mali sabi tana wajaba cikin dukiyar yaro wal majnun da mahaukaci yace wasabiyu wal majnun yad yadma yadmanani yadmanani ma yadmanuhu al-aqil yace suna biyan abin da mai hankali yake biya an gane suna zaman irin yanda mai hankali yake yi an gane ni ma yadmanu al-aqilu yace was-sawabu abin da yake shine daidai al shine umumi kowa ya shiga ciki haka faran kenan sai ce wa qawluhu fadin sa shi malam wal mu'minuna fi khitabillah yace mafhumu zalika mafhum na wannan maganar annal kafira lalle kafiri la yadkhulu baya shiga saboda ai ya ce wal na fi khitabillahi qad dakhalu mafuhumin ta kenan kenan banda kafirai yace walakin sai dai bayyana al-muallifu rahimahullahu mawallafin ya bayyana ba'da haza bayan wannan baitin kuma ya bayyana anna hadha al-mafhuma cewa wannan mafhumun gaira murad ba shi ake nufi ba ya bayyana cewa wannan mafumin ba shi ake nufi ba faqala sai yace wal kafiruna fil khitabi dakhalu yace kafirai sun shiga ciki malam yace wa hadhihi al mas'alatu wannan mas'alar mukhtalafun fiha an yi sabani cikin ta yace fa minhum man yaqulu daga cikin malama akwai wanda ke cewa innal kafira lalle shi kafiri ghaira dakhilin fil khitab bai shiga cikin wannan magana ba li'annaka la taqulu lil kafiru salli aw zakki yace saboda kai ba za ka ce wa kafiri i sallah ba shi yasa da aka ce aqimus salata ba da shi ake ba saboda kai in ka tashi ba za ka ce wa kafiri i sallah ba da aka ce wa atuz zakata kai in ka tashi ba za ka ce wa kafiri kawo zakka ba au tawadda haka ba za ka ce wa kafiri cewa i alwala ba iza qumtumu ila salati faghsulu wujuhakum ba za ka ce kafiri da kai ake tashi ba wa inna ma taqulu lahu aslim qabl yace kadai za ka ce wa shi wannan shi wannan kafirin ne musulunta tukunna shi yasa kaga wato a wannan maganar kafirai ba su shiga ba kenan tunda da Allah yace ce ai sallah ba za ka ce wa kafiri i sallah ba da Allah ya ce a yi alwala ai ba ka ce wa kafiri yi alwala ba da Allah ya ce a ba da zakka ba za ka ce wa kafiri ba da zakka da haka kenan kafare ba su shiga cikin khitabullah ba an gane dangane da furu'u shari'a sai ce fahum su din kafirai lam yadkhulu fil khitab ba shiga ba su shiga cikin wannan zancen ba na Allah furu'u shari'a ba da su ake ba sai ce fahum su yukhatabuna fil asli su za a yi musu magana ne da asali wa huwa islam shine musulunci a ce su musulunta shine asali an gane da shi za a yi musu magana ba da far'u ba yace wa ammal furu'u amma furu' na shari'a yace fala yukhatabuna fiha ba a magana da su a cikinta su akan usul ake musu magana su ma karɓi addinin ma tukunna su yi imanin ma tukunna amma ba su yi sallah ba shi yasa kaga waɗanda suka ce ai kuffar ba sa shiga cikin khitabullah an gane saboda su ana magana ne da su cikin usul ma su ma musuluntan ma da haka ai sallah kafiri bai shiga ciki ba ai zakka kafiri bai shiga ciki ba ai azumi kafiri bai shiga ciki ba ai kaza kafiri bai shiga ciki ba saboda su basu ma musulunta ba tukunna wa'annan kenan wa'anda suka faɗi wannan malam yace was-sawabu abin da yake shine daidai huwa ma qalahu al-muallif rahimahullahu shine abin da mawallafin ya faɗi Allah ya masa rahama annal kuffara lallai kafirai dakhiluna fil khitab shi sun shiga cikin zancen nan na Allah na furo ai sallah ai kaza kafiri ya shiga ciki yace wa in shi ita faqul in kaso kuma ka ce fi zalika tafsilun in kaso sai ka ce kuma akwai tafsili a ciki in kaso sai ka ce akwai tafsili na farko in ka ma ka ce da Allah ya ce ai sallah har kafirai sun shiga ciki da su Allah ke magana su ma ya hada da su shine kaga fiman tanawalahu khitabu taklifi kenan da haka su dakhiluna fil khitab kaga in ka ka ce haka in kuma ka ka ce akwai tafsiri. me tafsirin yace fa in aratta bidukhulihim fil khitabi yace in kana nufin kana nufi da shigarsu cikin wannan magana ta Allah annahum cewa su yulzamuna bima dalla alaihi za a lazimta musu abin da zancen Allah ɗin ya nuna haka kake nufi da cewa sun shiga wahum kuffarun su kuma kafurai ne ya ce haza fala Inda haka ai kake nufi ba haka ba a ce azumi ya yi duk kafiri sai an lazimta musu ya yi azumi lokacin sallah ya yi duk kafiri sai an lazimta musu ya yi sallah in haka kake nufi sun shiga ciki su ma ya ce to ba haka bane. yace fa haza la wannan a'a ba su shiga ciki ba in dai na tilasta a lazimta musu abinda wannan ayar ta ce sai sun yi aiki da shi yace ba su shiga ciki ba tana sai yace wa in aratta annahum in kuma kana nufin sun shiga da cewa annahum cewa su yulzamuna bi qada'ihi iza aslamu in kuma kana nufin ai sun shiga shine bayan sun musulunta a lazimta musu su rama su biya abin da ba su yi ba na sallah a halin kafirci iza aslamu in sun musulunta falatu wannan ma a'a in dai kana nufin cewa da Allah ya ce ai sallah ka kafirai sun shiga ciki yanzu in mutum ya musulunta in kafiri ya musulunta to sallar da bai ba da Allah ya yi magana da shi lokacin da Allah ke magana ya kai yana da ahaliya ya balaga sai bai yi sallan ba in kana nufin cewa hadda su ake cewa sai sun rama sallan nan in sun musulunta ya ce a'a ya ce to nan ma ba haka ba ne ya ce wa in aratta in kuma kana nufin annahum cewa su kafiran na alayhi fil akhirati cewa za a yi musu ukuba akan rashin yin sallar akan rashin yin azumin akan rashin yin wannan abubuwan in haka kake nufi cewa sun shiga ta cewa ranar alkiyama sai an musu ukuba an musu azaba ba su sallah ba in haka kake nufi da cewa sun shiga ce fa na'am eh haka ne sun shiga saboda in kafiri bai sallah ba sai Allah kama shi akan rashin yin sallar in bai yi azumi ba ranar alkiyama akwai azaba ta in yin azumi in shi haka kake nufi da cewa sun shiga cikin ai sallah a yi azumi a bada zakai ce. eh to haka ne sun shiga sai ce fasarar kuffaru la yadkhuluna fil khitab bil furu'i fid kenan sai su kafirai su zamanto ba sa shiga cikin zancen Allah dangane da furuwa. an gane fid anan duniya an gane fala naqulu lil kafiri tawadda ba za mu ce wa kafiri i alwala ba au salli ba za mu ce wa kafiri i sallah ba anan bal naqulu lahu aslim bari dai zamu ce da shi musulunta ne shiga musulunci abin da zamu ce masa kenan yace falau annahu tawadda'a da a ce kafirin zai yi sallah zai yi alwala kai afwan falau annahu tawadda'a da a ce kafirin zai yi alwala walam yuslim kuma bai musulunta ba lam yuqbal lam yuqbal minhu ba za a amsa daga gare shi ba ya yi aikin baban giwa wa qadimna ila ma amilu kenan min amalin faj'alna haba haba'an mansura kenan wa may yartad minkum an dini fa yamutu wa kafirin fa ulaika a a'maluhum kenan yanzu ya yi aikin baban giwa shine falau annabu tawadda'a da a ce shi kafirin zai yi alwala walam yuslim bai musulunta ba lam yuqbal minhu ba za a karba daga gare shi ba da qauli ta'ala saboda fadin Allah wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah Allah ya ce ba komai ne ya hana a karbi ciyarwa daga gare su ba su kafirai illa annahum kafaru billah kawai sai dan sun wa Allah abinda ya hana a karbi ciyarwar su shine kafirci da suka yi wa Allah sai malam ya ce fa'iza kanatin nafaqatu idan ciyarwa ta zamanto ma'a ta'addi naf'iha la tuqbalu tare da cewa amfaninta yakan ɗara ya je ga kan wani an gane amfaninta ita sadakar yakan ɗara ya je ga wani ma har ya amfanar da shi ba za a karɓa ba to idan ciyarwar ta zamanto amfaninta ba iya nan ya tsaya ba yana wucewa ya amfanan ma da wani kuma ba za a karɓa ba sai ya ce fama duna hamin babi aula to ai abin da yake ma ba ita ba shi ya fi cancanta ka a karɓa kamar sallah kenan in dai har kafiri in ya ciyar ba za a karɓa ba to ai min babi aula ma a ma ki karɓar sallah min babi alwala min babi aulama idan yayi zakka ba za a karba ba min babi aulama idan yayi azumi Allah ba zai karba ba in dai har ciyarwa ma Allah bai karba ba sai malam ce fa in aslama kafir, kafiru idan kafiri kuma ya musulunta fala umaru ba za a umarce shi ba ba a umartarsa bi qada'i ma fata min salatin wa ghairiha a ce ya rama abin da ya kubce masa na sallah ko wani sallah in dai ya musulunta yace li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf Allah ce kul ka fadi lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirci suka kafircewa Allah ka gaya musu iyantahu in suka bar kafircin suka hannu yughfar lahum za a gafarta musu ma qad salaf abin da ya gabata za a gafarta musu kaga yanzu kenan idan kafiri ya musulunta ba za a ce sallar da baka yi ba a yayin kafircin bayan ka balaga duk sai ka rama ba za a ce haka ba yace wa min sunnati yace yana daga cikin sunna kuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo a sallama lam ya amur man aslama bi qada'i ma fata manzo sallama zaka ga baya umarta wanda ya musulunta da rama abin da ya kubce masa na sallah ko azumi ko wani wannan halin kafircin sai ce ya rama manzo Allah baya umartarsa bal qala bari dai ma manzon Allah abin da ke cewa shine aslamta alama aslafta min khairi ci to ka eh yanzu ka karɓi musulunci ko to abinda kai na alkhairi kuma yanzu zai amfane ka a halin kafircin da kai tunda yanzu ka musulunta ka ciyar an gane a yanayin kafircin naka yanzu sai ka musulunta to zai amfane ka yanzu ka ji wani adalci na shari'a aslamta alama aslabta min khairin yace fa ma fa'alahu min khairin yace duk abin da ya aikata na alkhairi fi ayyami kufrihi cikin kwanakin kafircin nan nasa yusabu alaihi za a bashi lada in aslama in ya musulunta za a bashi lada akan wannan abin ya ce wa ma tarakahu min wajibin abin kuma da ya bari a halin kafircin nan nasa na wajibi bai ba la yi umaru bi qada'ihi ba za a umarce shi da ya rama shi ba abin da ya bari na wajibi bai yi ba wa ma fa'alahu min muharramin abin da ya aikata kuma na daga haramun a halin kafircin nasa fala yu'aqabu alaihi ba za a yi masa uquba ba in aslama in dai ya musulunta da yayi zina yayi kaza yayi kaza saboda al-islamu yajibbu ma qablahu mun gane shine ba za a yi ce haka kuma in ya aikata wani alkhairi za a bashi lada haka kuma in ya bar wani wajibi ba za a ce ya rama ba haka ce haka kuma in yayi wani abu na fasikanci na kaza na kaza ba za a ce za a yi masa uba ba mutukar ya musulunta yanzu sai malam ya ce wa ma dumna la na amurhu bi fi'liha hala kufur yace mutukar ba za mu umarce shi da aikata wannan abubuwan ba hala kufurihi halin kafircin nasa wala na amurhu kuma ba za mu umarce shi ba wala na amurhu kuma ba za mu umarce shi ba bi qada'i hada ya rama wannan abin da ya kubce masa iza aslama in ya musulunta to fa ma fa'idatu tawjihi li khitabi ilayhi to in dai in ya musulunta ba za mu ce ya rama ba abin da ya kubce masa na wajibi ba za mu ce ya rama ba an gane sa'annan kuma wannan abubuwan da ya yi na cewa ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza to yanzu ba za a kama shi da wani to ya fa'ida kuma na cewa za a danganta magana zuwa gare su a ce ai da su ake ne fama fa'idatu da khitabi ilaihi to me fa'ida a ce ai da su Allah yake ai sallah a ce da su Allah yake tunda in sun musulunta ba za a ce sallar da Allah ya ce ku yi a baya yanzu ku rama ba to me fa'ida kuma a ce ai da su Allah yake idan Allah ya ce a yi azumi muka ce da su ake kuma in sun musulunta ba za su rama wannan azumin ba to me fa'idar a ce kuma ai can a baya ɗin, da Allah ya ce a yi azumi sun shiga ciki shine malam ya tambaya me to fa'idar aka? sai malam ya ce qala ulama malama suka ce rahimahumullah wa Allah ya yi musu ra'ama suka ce alfa'idatu fa'idar fa'idar cewa da su din Allah yake kuma in sun musulunta ba su rama ba yace kasratu iqabihim fil akhirah shine yawan uqubarsu a lahira saboda a tara musu uquba idan da za a ce Allah zai kama su ne a ce ai ba da su ake ba an gane don haka ba za a kama su akan ba su sallah ba da ba da su ake ba kawai abin da za a kama su da shi shine kawai ba su musulunta ba to ai uquba kenan kaɗan ne akan rashin musuluncin Allah zai musu azaba amma in aka ce da su Allah yake kaga uquba sai ta yawa an ce su musulunta ba su musulunta ba uqubar daban an ce su sallah da su ake ba su sallah ba uquban ma ta an ce a yi azumi ba su yi ba da su ake hukumar ta ƙara ƙaruwa an ce a yi zakka ba su yi ba kaga sai a tara musu ukuba shine kastaratu iqabihim fil akhira yawan hukumar su a lahira shine fa'idar an gane a ce ai da su ake sun shiga cikin khitabullah an gane sun shiga cikin khitabullah duk da cewa in sun musulunta anan ba za su rama ba eh amma a can da aka ce ai sallah da su ake saboda a lahira Allah ya yawaita musu uquba su tara ayyuka da basi ba wanda Allah ya ce su yi da su yake shine fa'idar cewa sun shiga cikin khitabullah saboda a tara musu uquba sai malam yace fa badalan min iqabihi ala annahu lam yashhad ash-shahadatayn lam yashhad ya yace fa badalal min iqabi a maimakon ai masa uquba shi kafirin ala annahu lam yashhad shahadatayn akan cewa shi bai shaida da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba a maimakon ai masa uquba akan wannan kawai yu'aqabu ala zalika sai a masa uquba akan hakan rashin musuluncin wa ala ghairihi kuma ai masa uquba akan wani wannan wani kalmar shahadar min tarki salati na barin sallah da yayi waz zakati da barin zakka da yayi uqubarsa daban wa baqiyatul wajibat da kuma sauran wajibai duk sai a kama shi a ce ai da shi ake kaga uqubar sai ta yawa shine fa'ida sai malam yace fasaratul fa'idatu min dukhulihim fil khitabi ziyadata uqubatihim fil akhirah yace fasaratul fa'idatu sai fa'idar ta zamanto min dukhulihim fil khitabi na shiga su cikin wannan zance na Allah din sai fa'idar ta zamanto ziyadata uqubati in fil akhirah dadin uquba gare su a lahira cewa za a tara musu abubuwa ba a kama su akan abu ɗaya ba an kama su akan abubuwa da yawa shi yasa aka ce da su ake sun shiga ciki tare da cewa anan in sun musulunta sun ci bilis afallahu amma salafa eh haka ne ba za kuma a ce su rama ba haka eh haka ne amma an ce sun shiga ciki saboda ranar alkiyama a tara musu ukuba mai yawa ba za a kama su akan abu guda ɗaya ba sai ce wa dalilu zalika qauluhu ta'ala dalilin akan shine faɗin Allah madaukaki illa ashabal yamin في جنات يتساءلون عن المجرمين ما fi في سقر قالوا لم musallin, من المصلين ولم نكن نطعم miskin. wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta a al-yaqin yace dalili shine faɗin Allah illa ashabal yamin Allah ce sai dai ma'abuta dama fi jannatin yatasaalun cikin aljannatai suna ta tambaya. anil mujrimin dangane da mujrimai ma salakakum fi saqar me ya shigar da ku cikin wuta Ƙalu sai su ce lam nakum minal musallin ba mu kasance daga cikin masu sallah ba a nan a duniya kenan walam naku nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba a nan a duniya kenan wa kunna huduma ma'al kha'idin mun kasance muna kukkutsawa tare da masu kukkutsawa ana ta izgilanci da addinin Allah wa kunna nukazzibu bi yawmiddin kuma mun kasance muna ƙaryata ranar alkiyama hatta atana al-yaqin har yaqini yazo mana har mutuwa yazo mana sai malam yace fa'adhi arba'atu asbabin yace waɗannan sabuba ne guda hudu lidukhulihim fin nari na shiga su wuta sabuba ne guda hudu na shiga su wuta yace al-awwalu na farko shine lam nakum minal musallin ba kasance daga cikin masu sallah ba haka kafurai za su ce asani na biyu lam naku nut'imul miskin ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba abu na biyu kenan as-salisu abu na uku kunna nakhudu al kha'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kukkutsawa na uku kenan na hudu al-Rabi'u na hudu kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyata ranar sakamako ranar alkiyama sai malam yace fasalasatun minha yace abubuwa guda uku cikin wayannan hudun qad taqulu zaka iya cewa innaha usulun cewa usul ne guda uku an gane shine ranar sakamako ɗaya kenan duk wanda ya ƙaryata da ita ranar sakamako yana daga cikin usul an gane lamari ne na aƙida yana daga cikin usul tushe ne ko kace tushe ne na addini in babu shi babu addinin sa'annan as-sala shi ma bi kenan sa'annan kuma wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin kaga istihza'i wa addinin Allah kaga wannan rushe asulu ne shi ma yace to fa salasatun minha uku daga cikin abubuwan qad za zaka iya cewa qad za zaka iya cewa innaha usulun cewa tushe ne asali ne ginshikai ne yace lakinna qaulahum sai dai cewa fadin su lam nakun nut'imul miskin fadin su cewa lam nakun nut'imul miskin yace hazihi laysat min al usul yace wannan ba ta daga cikin tushe na addinin asali asalai na addini yace wa ma'a tare da kuma hakan zakaru sai sai wutan nan suka ambata kuma tare da cewa ita'amul miskin ba shi daga cikin usul na addinin amma zakaru kuma sai suka ambata daga cikin asbab sabuba da suka shigar da su wuta akwai shi Yace ce ma'a ma'a zalika zakaru tare cewa haka ba shi daga cikin usul ɗin amma suka ambata annaha min asbabi dukhulihim an-nar annaha cewa rashin ciyar da miskinan min asbabi min asbabi nar yana daga cikin sabuban da suka shigar da su cikin wuta sai suka ambata ta da cewa shi daga cikin usul malam yace walaula anna li adami it'amihim al-miskina atharan kana qawluhu lagwan la fa'idata minhu malam yace walaula ba da ban anna li adami it'amihim miskina asaran ba da ban rashin ciyar da miskinin nasu da suka yana da tasiri ba la kana qawluhu lagwan to da a fade shi ma kamar wargi ne a fade shi da ba dan yana da tasiri ba la fa'ida ta minu to da da ba shi da fa'ida an gane wargi ne wanda ba shi da fa'ida lagwi ne wato da ba dan yana da tasiri ba to da a faɗe shi sai ya zamanto cewa lagawu ne ai sai ce wala yumkinu sa'annan kuma bu zai yiwu ba an yi uta bi wasfin rutiba alaihi liqabu wa huwa la yu'athiru fihi kai yace bu zai yiwu a zo da wani wasfu ba sa'annan a jera uquba a kansa a ce shi ma yana daga cikin sababin yin uquba ga wannan wasfin sa'annan kuma ba shi da tasiri a cikin wannan uqubar da ba za a faɗe shi ba wato sun faɗi abin da ba shi daga cikin usul amma saboda tasirinsa gurin yi musu ukuba sai suka ambace shi wato da ba dan shi ma yana da tasiri gurin shigar da su wuta ba da ba su ce walam na nut'imul miskin ba haka malam yake nufi sai ce idan dan haka fahum yu'aqabuna ala furu'i shari'a da haka su kafirai za a yi musu ukuba akan furu na shari'a yace wa haza huwal maqsudu ce wannan shine abin da ake nufi malam ce wa dalilu zalika dalilin hakan min an-nazr wal qiyas wato dalili ne wanda aka samu ta hanyar bincike wal qiyas da kuma qiyasi yace annahu idza kana al-mu'minu ga qiyasin annahu cewa idza kana al-mu'minu in dai mumini ya kasance yu'aqabu ala tarkil furu'i za a yi masa uquba akan ya ba furu fal kafiru min babi aula to ai kafiri ma shi yafi cancanta a yi masa uquba in har wanda ya imani ma Allah bai kyale shi ba akan bai yi sallah ba Allah bai kyale shi ba to ai kafiri shi yafi cancanta ma ba za a kyale shi ba kaga wannan shi ake cewa qiyasul jali qiyasul aulawi an gane qiyasul aulawi kenan ƙiyasun eh, aulawi ko ƙiyasun aula Ƙiyasun jali kenan wato in dai Allah bai kyale mumini ba akan cewa bai sallah ba to ai kafiri shi fi tantanta ma Allah ba zai kyale shi ba kaga ta nan ne nan yana daga cikin dalilan da aka ce cewa kafirai sun shiga cikin khitabullah na cewa ai sallah ai azumi ai kaza ai kaza ina ganin anan za mu tsaya sai mu mu tashi faɗin malam fi sa'iril furu'i shari'a wa fi alladhi bidunihi mamnu'a wa dhalika al-islamu fal furu'u tashihuha bidunihi mamnu'u insha Allah zuwa gobe kuma da abin da muka daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ya yafe mana ka bamu ikon gyarawa wannan halka ta 36 kenan sai Allah ya kai mu halka ta 37 kuma insha Allah